بسم الله الرحمن الرحيم واللعان abinda ake cewa li'ani nan li'ani na kasancewa uku walli'anu abinda ake cewa li'ani shine rantsuwar miji akan cewa ya kama matan shi tana zina ko kuma kore ciki baina kullin zaujai ne. li'ani tsakankanin ma'aurata fi hamlin wajen kore ciki yadda a ƙablahu al'istibra'u wanda an yi da'awan tsarki gabaninsa auru yato zina ko kuma wato miji ya kama matan shi da, da zina abinda ake ce li'ani shine ma'aurata <clears throat> miji ya kore ciki misali amma kuma ya da'awan wannan ciki ya zo ne bayan ta yi istibra'i zai yi ƙila mutum ne yana da mata ko rayuwa ko halin aiki irin wannan aiki na zamani da ake ko halin kasuwanci ya bar matan shi tana jini tana jinin haila ko kuma ta kammala hailan, amma shirye-shirye bai sanya yayi jima'i da ita ba sai ya kama hanya ya tafiya ko kuma ya samu admission ya tafi makaranta wani gari ya shekara uku ko wani lalura da ta sa ya yi wani wuri ko da ya zo sai iske matan shi da ciki ko kuma ma tafiyar tashi ta yi tsayi ko da ya zo sai iske ta haihu ga dama kila ga wani cikin ma sai ce to wannan ɗan bai san shi ba dalilin shi lokacin da zai yi tafiya ya tabbatar da ba ta da ciki ta yi tsarki ko kuma kwanukan hailanta ne ma ya tafiya ɗayan biyu ko kuma ya ganta tana zina domin ƙila kwarto ne ya shigo gidansa sai zama shi miji shike da yanci ya shiga ɗakin shi sai ya kama ta tana zina to a nan li'ani yake zuwa abinda ake ce ma li'ani tsinuwa na kore ɗa ko kuma kore ciki ko tuhuman mata da zina kalmir wadifi mukulatin ya kama ta tana zina kamar mashayi a cikin tandu wato ya ga kwarto tare da da ita kuma ya kama shi a zakarin shi a cikin farjinta shine mirwadi fil wato mashayi a cikin tandu waktulifa an yi saɓani fil li'ani fil ƙazafi a li'anin ƙazafi wato shi ba ya mijin ba matan shi ya yi tafiya ne misali ya dawo iska da ciki ko ɗa ba ba kuma kama ta yi tana zina ba in dai ya sa ƙafa ya fita za ta fita abinta ya dawo gida ya yi faɗa ya yi faɗa ƙila ba ta bari ba rannan ya dawo gida sai ta dawo sai ce ahan an dawo wajen zinan ba kaga ƙazafi sunonin ƙazafi tunda ai bai kama ta tana yi fitan da take ba shi zina take yi to shine an yi saɓani to a wannan lokacin za a ƙaddara za a yi rantsuwa irin wancan na ya kama ta tana zina tunda ƙazafi ne wannan shi bai kama ta ba koko ba za a yi rantsuwa ba wasu ka ce za a yi wasu ka ce ba za a yi in mun zo cikin wancan littafi za mu ga yadda malamai suka tattauna ne alfiƙihu alwadu wa idaftaraqa idan ma'aurata suka rabu Bin li'ani da li'ani lam tanaka ha abadan har abada ba za su yi aure ba har abada ba za su yi aure ba in mutukan an yi rabuwan aure da li'ani tsinuwa tana tsine mushi yana tsine mata tsinuwan da ake magana kuma na li'ani to ya ake li'ani da uzzauju domin miji <clears throat> ai kaga shine ke da waɗannan da'awoyi na cewa wannan ɗa ba nashi bane ko wannan ciki ba nashi bane ko kuma ya kama ta tana zina a gidansa ko ko a wani wuri can an gaya mishi tana zinan ne ya je wurin ya ganta to zai fara fayalta'inu arba'a shahadatin billahi zai yi li'ani ya rantsuwa hudu da shahadatin billahi da Allah ya ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa in koraɗa ne ko ciki ya ce wannan cikin ba nawa ba ne sai ya yi so hudu in kuma zina ne ya ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa ni ɗin nan na ganta tana zina in yi hudu thumma yukhammasu bil la'nati sai yayi na biyar da tsinuwa yace in ƙarya nake yi in ƙarya yake yi Allah ya tsine mushi can Allah ya sauki kuma kun san ba a li'ani sai a wurin da yake mai daraja Yawo, kaman rantsuwa ne ba a yi sai a wuri mai daraja a ce ya zo nan masallaci ranar juma'a a sa mushi abin zama ya hau kan mambarin nan a gayyaci mutane ya ɗaga hannun shi ya rantse ya ce wallahi tallahi billahi lazi la illa huwa ya ganta tana zina in ba haka ba ne, Allah ya tsine mishi sai yayi yi rantsuwa su hudu eh, sannan ya tsine wa kansa so na biyar mutane na kallon shi in ya gama <clears throat> matalta talta'inu hiya arba'an ita ma sai ta hau cikin wannan masallaci tana kallon mutane mutane na kallon ta ta rantsi <clears throat> wa bil ta cika na biyar ta ce in gaskiya yake yi to Allah ya hushi da ni Allah ya hushi da ita can kama zakar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya bayani anna Allah, anna Allah alaihi in kana Allah ya sauke wa inna kalat in ta noke ta janye ta ga jama'a sun taru a masallaci ya hau bari ya ɗaga hannun shi ya rantse ya ce kuma tsinuwan Allah ta tabbata a kan shi aka ce to ya kammala nashi malama bismillah sai ta ce oh kalat. ta nuke ta janye hiya ita rujimat sai ji a kashe ta in kanat horatan in ya ce Muhassana bil wata'i katangaggiya da jima'i muhassana bil wata'i da wanda ta katangu da jima'i ta kaddama min hadha zauji au zaujin gairihi wanda yake ta sadu da wannan mijin ko wani mijin wanda ba wannan ba zai yiwu ba zawara ce ya aure ta tana da 'ya'yanta biyu uku shi nan bai ma riga ya kwanta da ita ba ta tafka wannan ya zo ya kama ta tana zina to a wannan lokaci sai a jefe ta in kuma budurwa ce ya kama ta tana zina ta tare a ɗakinsa ko kuma ba a tare ba sai ji an ce kai ba nura maka aure da wancan amma ba yawon ta take yi a ina take yi a wuri kaza ya ji kuma ya kama ta tana zina kun san kamawan zina malam ya ce kalmir wadi filmu kufila Don ya ganta tobe tsirara da wani tsirara ba zai ce tana zina ba Don ya gansu cikin mayafi ba zai ce tana zana ba sai ya ga azzakarin shi cikin farjinta in bai ga wannan ba ba zina take yi ba ba zana take yi ba zai ce ai ya ganta tube, idan ga jin motsi ne kawai sai ya ganta ta ji sa riga ga ta tsirara ya ce wallahi tallahi zana take yi sai Allah ya kama shi zani shi zai ƙarya yake za shari'a za ta ce ƙarya ne nan ko kila da ya duki kofa ne sai ta tashi a kuje ta je sa wando ya kuma ganta tsarara to kuma bai isa ya ce zana take yi ba bai isa ba shari'a ba ta karba ma to idan ya gansu a hakan ya rantse tai ta kasa to sai zama kuma budurwa ce ai ba ta tare a wurin shi ba bai jima'i da ta jima'i na aure ba to sai a mata bulala ba kace da za a yi ba an gane ko shi yasa malam ya ce muhassanatan bi in taqaddama min hadha zawji aw zawjin ghairihi wa illa in ko ba muhassana ce da jima'i na aure ba julidat ata jalda sai a mata bulala ɗari dama ana so kotu a samu mai zana lafiyayye za a samu a rinka bashi tuwo yana ci yanda in yi duka guda sai ko ina ya ansa wa inna kala zauju in ko aka ce to shikenan an gayyato limamai ga limamin juma'a ga kowa an kira shi an ce zai rantse ya je yawo lola da ya kalli mutane sai ce oh, oh, oh abin dubba ta kai haka nan ba ce bata kai ba na kala kenan ya noke ya janyo julida haddal kazafi sai ce to yi mata kazafi ya ce ta yi zina bayan ba ta yi ba samanina ai mushi da shi tamanin wala hika bihil waladu kuma ɗan nashi ne in ta haihu an gane mm. ita kuma sai ta tafi abinta saboda ya nemi ya ɓata mata suna walil mar'ati an taftadiya min ha bi sadaki ha. mace ta samu dama ta fanshi kanta bisa daƙi hada sadakinta huli kenan au aƙalla ko ta fanshi kanta da mafi ƙasa daga karancin da sadakinta au akasar ko wanda ya fi. mace ta gaji da zama da miji saboda wasu dalilai wadda shari'a ta yi da shi Shi haka nan rana guda ta ce ta gaji ita tana so dai ta canza miji ne kawai to sai ta bashi sadakin shi nawa ya bata dubu biyar lokacin da aka ya aure ta ma dubu biyar ne sadaki sai ta bashi dubu biyar din shi in ya ga dama ko kuma ta bashi dubu uku in ya ga dama ko ce ta bashi dubu saba'in in ya ga dama duk yanda aka ci wato ko sadakin ko ƙasa ko sama idza lam yakun an zararin biha matukan ba wuya yasa take ne ta rubu da shi ba ba wuya ne ba cutarwa amma fa cutarwar shari'a ta yi da shi ba cutarwar da ƙila ita ta tsara maka da ce wannan cutarwa ne ba fa in kana an dararin in ko ta fanshi kanta ne saboda cutar da ita da yake yi dararin biha raja'at bima aqathu wa lazimahu al-khul'u to shi kenan ta dawo ta karba abin da ta bashi kuma hul'i na nan auren ya ƙare an gane ko mace ce mijinta ke cutar da ita cutarwa na sosai wadda shari'a ta yarda da wannan cutarwa cutarwa ce ta ce mashi to mai gida ni da wannan aure na ga ba zai yiwu ba saboda haka sadakinka kaza ka bani gashi sai ce a'a ni ki bani ma ƙasa da haka zan karɓa. ko kuma ce a'a ina ai wannan aure da ne dubu biyar ke aure ko dubu goma yanzu dubu ɗari kuma ba ta aure saboda haka sai kin ni dubu ɗari ta ce to shikenan ga dubu ka? sai ce to na karba shikenan aure ya ƙare sai ta ji labari aka ce a sai tana ce to ai kenan nayi hul'i na rabu da shi ni wannan wahala Allah ya kawo min ƙarshen shi ya kuka yi kuɗi na bashi aka ce ai ba ba da kuɗi ai cutanki yake yi ba ba da kuɗi ki kai ƙara alƙali na bincika su ya ga yana cutar da ita ne cutarwa na shari'a sai ya ce to baka isa ba dawo da kuɗin kuma ta ba gidan an gano nan ko mm-hmm. dawo da kuɗin kuma ta ba gidan auren ya ƙare shi sa malam ya ce ya kasance fa kana an darare bi ma a a'tathu wa lazima hul’in na nan auren ya kare kudin ta kuje ta hidimanta amma in ita ce ƙila wani abu ne kawai na duniya ya sanya ta ce za ta yi hul’in, to shi kenan. tunda shi hul'i ai ya faru ne lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi bayani a wancan karatun kawai ita mijin nata ne kawai bai mata ba ta leƙa ta katanga katangan kara ta hango maza sun dawo gona da mijinta a ciki ta ga ashe duk maza sun fi mijinta tsari kawai a zuciyarta ta ce ta ce ita tsakani yana shigowa ta ce ita tsakani da Allah zari ta mishi hidima na yanzu amma fa auren nan ta gaji da shi ta kawo mai abinci ta kawo mai ruwa ya ce me ne muke kaza ta ce ita ba ta kai kara wajen maza. Allah su ce manzo Allah sallallahu ita gaskiya wannan mijin bai mata ba yace ki ya hakuri tace ita bai mata ba ki ya hakuri bai mata ba yace to sai ki bashi kul'i sai ki bashi sadakin shi jiya wuri kaga wannan ai ba da ita yake yi ba ita ne kawai class din shi yanzu ta wuce wannan haka dai ko yanzu wannan class din bai mata ba ko kuma mace haka kawai kila ta ga tana samun duniya ta samu jali ko ta yi karatu tana aikin gwamnati tana samun albashi tana mijinta wulakanci na yau da gobe na gobe daban in yi magana ta ce nawa ne albashinka albashi na na wata ɗaya biya kai ya fi naka na shekara kada ka matsa mani wannan auren da kake gani ba waya ta kare kare bane a wuri na to ga wannan sai maganar hulki ya taso amma cutar da ita ya bar kila da yunwa ko wasu nau'o'i na cutarwa nau'in cutarwar shari'a ta karɓa to kuma tana neman ta kubutar da kanta saboda wahalan take sha sannan ya karbi hul'i to tana kai shi ƙara kotu za a karɓar mata kuɗinta sannan kuma a raba auren an gane bambancin su ko saboda haka malam yace wal hul'u talqatun la raj'ata fiha shi ko hul'i saki ne wanda ba a kome illa bi nikahin jadidin bi ridaha sai da aure sabo kuma da yaddanta idan bayan hul'in ya ce wallahi ya tuwo bai ƙara cutar da ita shi nan, ba ka ƙara cutar da ita ya eh to shi nan, ka daina yana daina to shi shikenan ko kuma kilas ɗin ne ta riga ta ba da hul'in yanzu kuma ta ga kai ta je neman wancan kilas ɗin da take nema bata samu ba ce to bari ta yi maneji da wannan in ya yadda yarda nan, sai a saki wal mu'taqatun tahta al abdi lahal khiyar wanda aka yanta ta da baiwa ce tatal abdi tana ƙarƙashin bawa bawa ne da baiwa bawa ne ya auro baiwa ran nan ita wannan baiwa da take ƙarƙashin shi sai aka yanta ta lahal khiyaru to tana da zaɓi an ma tuqima au tufari ƙahu ko ta zauna tare da shi yana mijinta tana ya tana auren bawa ko kuma ta ce to shikenan ni na riga na zama ya kai kuma sai da yi. wa man ishtara zawjatahu in fasakha nikahuhu wanda ya sai matan shi to auren ya lalace mutum ya sai matan shi to aure ya ɓaci mutum ne yana bayi da kuɗin auren ‘ya ‘ya'ya sun yi tsada sadakinsu misali a yanzu a ce dubu hamsin ne dubu ɗari ga bayi nan dubu uku da ɗari biyar biyar da dubu ashirin ɗin shi zai kwashi biyar ma inda ana kwasan biyar ne to ya aure ba da dubu uku da ɗari biyar ya auri baiwa ko tsamaran nan sai samu ya same shi sai aka ce wannan baiwa matan nashi an sata a kasuwa sai sai ta ce tutun da mata nawa ne kudin nata aka ce dubu ashirin ne ko dubu ɗari ne ko dubu kaza ne ya ce tana mata na kai ta kasuwa a sayar bari in saya sai sai ta to kaga ai ya siyo me ya sai matan shi tunda matan shi ce ya siyo ta to kuma ya siyo baiwa kenan ko ya siyo mata to auren ya lalace aure ya ɓaci sai dai zama ta zama tana nan a matsayi guda saboda yanzu me ya saya to wa ya siyo to ko mata shi ce to mata ya siyo ilo wani ce to mata ya siyo wani ya ce ba to ba wani rigima a ciki wannan ya ce mata ya saya wannan ya ce wa ya saya to ai shi kenan to auren da ya lalace ta koma wa kawai an gane ko sai mu tashi wa talaqul abdi talaqatani hmm. wal li'anu mu maimaita shi a gurguje shi li'ani baina kulli zawjaini yana kasancewa ne tsakankanin ma'aurata biyu fi fai hamlin wajen kore ciki